Salamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka. Suna na dina na Khadija. Kar ku manta idan kuka kalla ku dinga mana subscribing kuma ku dinga mana liking. Yau na zo da batun matan aure. Banda matan aure ma har da 'yan matan. Duk wacce ta kasance mace to da ita nake yi ko matan aure ko ba matan aure ba. Me zai hana mata ku kama sana'a? idan aka ce sana'a ba a cewa ki dinga jiran miliyan ɗaya miliyan biyu kamun ki fara sana'a ba ba wanda yake cimin rai kamar na matan aure washin ba ku san cewa bani ni yana korar da namiji a gida ba ba ku san cewa ba ni kaza a ji ba da goma ba da ashirin yana cimma namiji rai ba ba ku sani ba to idan ba ku sani ba yau na gaya muku ba abin da namiji ya tsana a rayuwar shi kamar a ce je a samu babanku ya baku kuɗi za ku siya manja a bada goma za a yi kaza a bada ashirin za a yi kaza sai me sai namiji ya rena ki ko da ya zama mijinki zai iya rena ki akan haka